malam sani mu gudu Allah in za ku ga annabi yadda kuka ga haka haka za ku gan shi haka farin komi da farar fuska da kamala da duk ta kamata ba a ganin shi yana dariya ba a ganin shi dogon da ya wuce ka'ida ba a ganin shi gajeren da ya wuce ka'ida ba a ganin shi baki ba taika taika ba a ganin shi da wata kama da wadda rai bai so sai haka tare kuma da gemu ba fari a gemu to shi ke nan zaune to haka fa ake ganin annabi kuma wallahi mutum in ba malami ne ba bai iya ganin annabin ya tabbatar da annabin ne in ba irin wannan sifa da na bada ba shedan kan firgita mutane mutum ya kadara maran shi ya ga annabi amma wallahi ba annabi ba duk sanda za a ga annabi za a gan shi ne da kamala ba zai tsawon da ya wuce alaran ko ɓaran gaske ko ba za a gan shi da kibar da ta wuce wannan ba malam koko dai wani yaro ya ji ana faɗa ne irin yadda ka bada sifar na malam haka ya zo ya gaya mu cikin wasu yara ne da muke karatu ai wannan yana yiwuwa yaro ne wallahi ana ce mishi mutum ya ce mun da ya balaga a bai ma balaga ba to kaga ba to wannan shi na iya gana annabi tangaran kuma a yadda annabi bin kuma yake ne da ya kawo maganin ciki Allah Allah Allah sa haka ne sai kuma eh ai ai daidai wannan amma galibi fa mallan zagi yanzu fa duk magana ganin annabi nake ba galibi fa duk abin duniya fa ke wani